بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للعصر في العصر للإمام البيهقي الرابع والثلاثون من شعب الإيمان هب اللسان عما لا يحتاج إليه شعبة تتلاتين دهدو لجتشين شعب نإيماني imani gidajen إيماني da al'imamul bai haƙi ya tattara su الإيمان cikin wannan al-imam al-qazwini rahmatullahi alaihi shi kuma ya takaita su Ya ce shu'ba ta hudu, hibdul lisan tsara harshe amma la yuhtaju ilaihi game da duk abin da ba a bukata harshe yana da matsaloli da yawa shi yasa kulle shi shi fi. an ruwaito sai na abubakar rabi Allah ta'ala an yakan fito da harshen sa sai ya kama ya rike haka ya ce hadan labi auƙa'ana fil mahaliki wannan shi ne ya afkar da mu a cikin halaka wannan shi ne ya afkar da mu cikin halakoki ba halaka ɗaya ba halakoki da yawa sau da ka harshen ka sai ka masa linzami malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa shi yasa da Allah ya tashi sai ya masa get biyu a cikin gaɓoɓin dan adam gabaki ɗaya babu gaɓar da ke da kofofi guda biyu a kulle su sai harshe kuma ka duba ka gani akwai ƙofa ta farko ita ce labba in labba suka buɗe sannan sai ka je ka samu akwai get ɗin da ya fi ƙarfi shine haƙora kafin ya fito sai ya tsallaka get biyu ƙofofi guda biyu amma duk da haka sai ya fito malam ibn al-qayyim a cikin wani wuri a cikin wani wuri na littafansa yana cewa da harshe ya kai tsawon ya hannu to da ba za a zauna lafiya a duniyan nan ba gabaki a duniyan ma ba za ta zaune ba amma ga shi ɗan matsili sai fitina duk safiya sai gabobi sun kai gaisuwa wajen shi ce in ka tsaru za mu tsaru in ko ka ki tsaruwa to dukkanin mu ba za mu tsaru ba Allah harshe na da matsaloli biyu akwai matsala ta magana akwai matsala ta shiru duka matsaloli ne matsala ta magana ita ce faɗin abin da ba haka yake ba faɗin abin da Allah bai yarda da shi ba sannan matsala ta shiru ita ce yin shiru a game da abin da ya zama saban Allah ne a ki faɗi a ce abu kaza a bari shi ya sa suke faɗi akwai wanda aka danganta shi ma a matsayin hadisi الساكت an munkarin شيطان أخرس mutum ya ga ana ɓanna ya shiru munafiki ke shedan kurma ke kurman shedan kenan ya fi sharri fiye da mutumin da ya buɗe baki yake magana Ya sa waɗannan aiboba ne guda biyu manya-manya na harshe shiru da magana dukkaninsu matsala amma me kubuta yin shiru a inda ake bukata a yi shirin da kuma yin magana inda ake bukatar a yi shi yasa hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu abdan قال خيرا فغنم أو سكت فسلم Allah madaukakin sarki ya ji kan bawan da idan ya tashi sai ya faɗi alkhairi fa ganim sai wannan alherin ya haifar da alkhairi a ci riba aw sakata fa salima ko kuma ya shiru sai ya kubuta a inda ake buƙatar shirin akwai inda ake buƙatar shiru akwai kuma inda ake buƙatar magana al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi wa afa anhu wa ghafara lahu littafin sa ihya ulumuddin ya kawo aiboban harshe guda ashirin dukkanin su uyubul lisani ne aibo ba aibo matsaloli da harshe yake dasu guda ɗaya har ashirin kuma kowane aibi in ya ɗaukai sai ya yi bayani mai tsawo a game da shi daga wannan gaba wannan tsoka mu yi mu kiyaye ta mu yi mu'amala da ita yadda ya kamata kai shiru inda bai kamata a shiru ba saban Allah ne kai magana inda bai kamata a magana ba saban Allah shi yasa babu ibada kawai mutum ya zo ya zauna ya ce shi shiru yake yi inni nazartu lirrahman sawman falan ukallima al-yawma insiya in an fassara shi a matsayin shiru ta ce ba za ta yi magana ba a matsayin ibada wannan za ka uman ƙabla na wa halafa shari'a na. ta saba ma shari'a ba inda aka ce kawai mutum ya zo ya zauna irin yadda sufaye suke yi sai mutum ya zo ya ce yau shiru za a yi ba a magana waɗannan suna ciki hibdul lisani amma la yuhtaju ilaihi tsara harshe game da duk abin da ya kasance ba a buƙatar sa kakkai ƙarya wa yadkhulu fihi al-kadhib ƙarya ta shiga take ƙarya da harshe ake yin ta ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri fama zala hatta qulna laitahu sakat annabi ya tananatawa zunubai ya fa ambata amma da ya zo fa ambatan wannan sai kawai ya tananatawa habbai suka ce har sai da muka ce da amma dai annabi sama ya shiru ko abinda ake ce ma alkazibu shine mukhalafatul qawli lil waqi'i mutum ya faɗa abu amma ba haka take ba ba haka yake ba maganarsa ta saba ma abin ke faruwa a aikace ina kake a waya yana tijin jikin sai ce ai ni yanzu ina ina kura gani ko ko ya ce ai yanzu ma ai shi yana jos Kadib, ƙarya haramun ce babban zinubi ita ce ɗan sandan kowane sabo mazinaci in bai ƙarya ana fatan ya bari mai cin dukiyar mutane in bai ƙarya ana fatan ya bari amma ma damar mutum na ƙarya kuma yana wani zunubi to ba san ranar da zai bari walgibatu sannan cin naman mutane cin naman mutane a can alkazib akwai inda ƙarya ta halasta ƙarya ce ita ce muke ce mata alkazibul marhu akwai kuma asidikul mazmum akwai gaskiyar da ba a santa gaskiya ce amma haramun gaskiya mutum ya faɗa amma haramun ne Shi ne ku sirri daga kai sai wani ka je kana ba da labari haramun ne gaskiya mutum ya faɗa ko mutum ya sadu da iyalansa matarsa ya sadu da ita ya je yana ba da labarin ai ga yadda ya ji gaskiya ya faɗi amma kuma haramun ya aikata as-sidqul mazmum akwai al-kadhibul marhu ƙarya ce amma an ji kanta ana santa ita ce me ƙaryar da mutum zai domin ya sulhunta tsakanin wasu mutane guda biyu da suke rigima ana ana bukata har da rantsuwa ma ba laifi bane mutum yayi ana bukata sannan ƙarya a wurin yaƙi ku goma ne ka rika nuna ai ku dubu ne saboda abokanan gaba su tsorata sannan kuma sai ƙarya tsakanin miji da mata a game da abin da zai sa matar ta ji daɗi ko namijin ya ji daɗi mijin ya ji daɗi ya siyo a tamfa dubu biyar ya ce ai ta dubu ashirin ce saboda ƙauna na sa na siyo miki ita ya siyo wani abu kila shi ma yana son abin a zuciyar shi sai ce kin sa inda na siyo wannan abin kuwa ce mm, mai gida kin ga dai yanzu na dada Kaduna ne sai da na kawo gwargwaje a gwargwaje abin yake har sai da na zo kofar gida na juya Ba ki ji ƙarar mota ba ko ba ki ji ƙarar mashin ba ai mashin ɗina ne wallahi na tuno kina son wannan abin shine na koma na siyo miki wannan ba laifi ba ne kuma ta kwale nan gaba to ta ga <laughs> to ƙarya kenan wannan alkadibul marhum kenan mun gane wal gibatu sai gulma an gulma giba cin naman mutum annabi sama da kansa kafana rasulullahi sallama mu'nata تعريف الجيبة فعرفها لنا بنفسه annan sama ya ce kowa ya huta kowa ya huta ga tarihi zikiruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da bai so sahabbai suka ce wa in kana fihi ma aqul ko da abin da na faɗi yana nan tare da shi dan na'am E, fa in lam yakun fihi faqad idan ba yi da shi to zunubi biyu ga gulma ga kaje, shi ne buhutan buhutanun kenan hmm? to ita ma akwai algibatu almubaha akwai giba ta halas hmm? abin nan القدح ليس بغيبة في wa متظلم wa ومحذر ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة ومستفت ومن طلب الإزالة في ومن طلب الإعانة في إزالة منكر القدح ليس هو القدح ليس بغيبة في ستة سوك وني باقول مبني أبو الشدة متظلم ومعرف ومحذر متظلم متين يقيق عراقوته ya kai ƙara wajen alkali mata ta kai ƙara wajen alkali ko miji ya kai mata ta kai ƙara wajen alkali ta ce ga abin da mijinta ke mata to ba gulma ta yi ba ta faɗi aibinsa amma me ke gulma ba hindu bin utba radiyallahu anha ta ce inna aba sufyan rajulun shahihun la yu'tini ma yaqfini wa ahli sai abu sufyan mijina radiyallahu anhu marowaci ne mutum ne mai son dukiya baya bani abin da zai ci ishe ni da ni da ‘ya'yana in ya tashi tiya ɗaya za ta ishe mu amma sai a auno mana gwangwani hudu kwata ya ce gashi a sha a ci a sha wanda tiya ɗaya za ta ishe su a ba su kwata ai kage da damuwa to kun ga ta faɗa to shine mutazallimin wa mu'arrifin an zo an tambaye ka an ce wane me kake ka sani game da shi za a ba shi aure ko yana neman aure me ka sani game da shi arif ka ba su ka ce shi ka san shi ka za ka faɗi komai ka ka ɓoye ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه haka ta'arifi na abin da ya shafi malaman hadisi babu laifi kace haddathana al-a'mash an san shi al'amash ba laifi bane ka ci al'akhfash ba laifi bane ka ci al'a'raj duk sunayen a sufofin ne amma na aibi amma kuma haka suka shahara da su ba faɗa ka ba ba za a sani ba sannan wa muhaddiri sannan ya gargaɗi kaga wani ɗalibi yana zuwa wajen wani malami karatu ka tabbatar da wannan mugun malami ne malami ne mai kira zuwa ga bid'a ko malami ne amma fasi to ka je ka ka kira ɗalibin nan ka ce malamin nan fa ba malamin Allah bane to ba kai gulma ba shine tahziri shine tahziri ba laifi kai ba ko kuma wanda ya kasance bid'a ta bayyana a fili kama yi ma jama'a bayani ba wai sai ɗaliban ilimi ba ba laifi ba ne ba laifi ba ne mutumin da zai zo ya ɗauki sunonin manzan sama ya rika ɗaukar guduma yana kwala musu ga ba laifi ba ne an yi tahzirin mutane game da shi sunnan manzan sama ta zama abar wasa ka ga dama ka yi aiki da ita baka ga dama ba ka aiki da ita wa mustafkin wa mujahirin fisqan haka nan mutumin da saban shafili yake dan ka ba da labari ba laifi bane zirin mawaka da suke bayyana saban Allah a fili in ka faɗe sa ai ba kai gulma da su ba su kansu sun bayyana kansu wa mustaftin haka na wanda yazo ya nemi fatawa wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari haka wanda ya nemi a taimaki juna a wajen kauda wani mummunan aiki shine na shida waɗannan wuraren guda shida ba gulma bane in an yi wan namimati wan namimatu haka nan an namimanci hada fada as-sa'yu bayna an-nas min ajli al-ifsad bainahum shine an-namima an-namima kenan tuntuni mummunar ɗabi'a ce shine suke ce ma mai yin sa al-qattat shine annamma shine al muhabbib da kha'un al muhabbib أقامت على ما بيننا من مودة أميمة أم سارت لقول المخبب المخبب النمام السائي بين الناس من أجل الإفساد بينهم كينا المخبب القتات كينا والفحش هكا هكذا نديا تشيا مغانا باسع إتشي الفحش ضد الحياة ضد الحياء كيش يكون الفحش كينا إذ القرآن والسنة مشحونان بذلك domin ƙur'ani da sunna cike suke a game da bayanin waɗannan abubuwan da aka lissafa mana na haramcinsu mala al-qazwini ya ambaci waɗannan amma al-imam al-ghazali ya ambace su duka da bayani a cikin ihya ulumuddin Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wannan bayani ya cinye mana lokaci saboda haka mun dai ji ta mun ji su Allah ya gane da mu